بالعلم بل بالأدب فنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي صالحين اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم wadda ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya dawo da mu majalisunmu na karatun sayul bukhari kitabul adab a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kamar da aka saba dararen litinin yau muna 23 ga watan safar 1437 bayan jiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da shidda ga watan watan biyu kenan ko watan sha biyu shi hijira ne muke watan biyu watan sha biyu 2015 miladiyya darasin da ya gabata zaman da ya gabata dai bako na san an yi bako ne dr muhammad nur har saka musu alkhairi na samu uzuri kuma na roƙe shi da ya zo ya amfanar da mu a wannan lokaci kuma ni ma na dan jiyo karatun na zo daga baya amma dai daga nesa nake na dan jiyo karatun allah saka musu alkhairi na san na tambaye shi na kuma tambayi wani kan abin da aka yi a karatun na ga ya ɗauko wani abu da ya munasaba sosai da abin da muke ciki na kitabul adab kasancewar ana karanta al'adab to ya za a yi adab nan aikata su a aikace ya za a su zama jiki a gare mu ya za su zama al'ada a wajenmu wannan hanyoyi wanda suke a aikace tabbas ba karamin amfani za su yi ba ya yi cewa a dinga tambayar 'yan uwa me suka yi waye ya gwada adab din da aka wato ainihin wannan tabbas na dan taba wani abu mai kama da haka a baya shine ina tambayar experience din mutane a game da kowace mas'ala iyaye da sauransu don Allah ubangiji ya ba mu yalwa a lokaci da kirji inda ba kowa ke iya jurewa haka ba ana karatu kuma a tsaya a yi ta wani amma dai yana da nasa amfani yana da nasa ranar shine zai fi zama abin ya zama to aikace sosai ana bitar juna ana ainihin eh, dubawa a ga me muke samu na ci gaba kuma sabaninsa Allah da ta da mu zuwa ga alkhairi hadisin mu na ƙarshe da makaranta man kana min bilahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut kwanta aliki da nake so in yi a akwai abin da malamai suke cewa fudul فضول قدا أكو أمبا من تابا فضول الطعام فضول الكلام فضول النظر ده فضول مخالطة هدكنا فضول شيني كاري ثورة أبن باء بكاتسا فضل فلا لكن أيكو أبو مي درجة to amma fadl yana zuwa da abin da ke ya karu akan lazimi saboda haka fudul a nan wajen wani hadisi yana magana akan fudul kalam fudul kalam shine magana da ba a bukatarta mutum ya yi ta surutu ya ta zuba ya ta dumi in ji sakwata ko su ta dumi mutum ya ta magana ba bukata da abin da aka sashi a ciki da abin da ba sashi a ciki ba da abin da yake mai amfani da abin da ba shi da amfani sai ya sa bakinsa a kai to wani shaki ce fudul kalam to hadisi anan ya yi magana ya ishara zuwa ga hani gabar wannan duk mai imani na gaske to ko dai ya faɗi alkhairi ko kuma ya shiru sai ka tabbatar da abin da zaka ka faɗa alkhairi ne alkhairi wanda zai baka lada zikirin allah ne karatun alkur'ani ne shi ma magana ce wa'azi ne karantarwa ce ko kuma alkhairi ne tsakaninka da bayan Allah za ka faranta wa mahaifinka a wannan hirar da kai mishi ko za ki faranta wa mijin kirai a wannan magana da kike mishi ko za ka faranta wa matarka ko ɗanka ko abokin zamanka za ka yi masa magana da zai ji daɗinta Watakila ta'aziyya ce watakila jaje ne Watakila magana ce kurin mai daɗi wacce za ka yaye masa wata damuwa ko makamacin wannan to sai mai kuma sai kuma abin da kai za ka yi wa kanka taƙila kana faskare ko kana dako ko kana aiki a gidanka ka hau sama kana goggoge gidan kana shara kana wata rera wata waka dala albadaru alaina ko wani abu wani wake da hausa ko da turanci kana yi kana wannan shi ma kana ɗebe kanka kewa akwai amfani a ciki al'adar ɗan adam in yana aiki mujarrabi ne ko zamanin manzo sallallahu mun ga haka ko in suna aiki ana shirin yaƙi ko ana gyara gari sai a dinga kawo waƙoƙi ko ana tafiya tsakanin gari da gari akwai abin cewa alhuda sai su dinga rerawa da sauransu wannan yana cikin abin da yake zance mai amfani in ka shige nan kuwa ba zikiri ba ba ilimi ba ba farantawa kai rai ba ba farantawa dan uwa ba to ya zama sururi a cikin wannan akwai hira ka taɗe ba abokinka ba ko kuma kuna tare amma akwai labarai da dumi-dumi za su amfane shi ka samu masa kofa ka zauna kofa gida kai minti biyar minti goma minti goma sha biyar ya koma ka koma ka kyauta amma irin abin nan da ake na zaman majalisa kullum kullum ta Allah sai an zauna a majalisa wannan gaskiya ce cikin fudul kalam wallahu almusta ni da fahimta ta ce cikin fudul kalam falyakul khairan aw liyasmut an tsallake shi ba fa alkhairin ba ko ba ashirin ba a ce kullum sai ka hira da mutum ba larurar ka ba matar ka dai wannan bayan da za ka yi ka san da za ka yi ka samun labari tarbiyya ce hira ce dan ɗaya kewa ya duk dai ai love za a dan tattauna ina san ki ina so na ina tunaninki ina mafarkinki in na tafi wannan duk ya halatta ko akwai ɗaya kewa akwai kyautatawa ita ma taimaka abincin ke daɗi kulle ki ta yi kyau wannan duk alkhairi ne amma aka shige nan kuma a ce mutum kullum sai kuna kun yi hira da shi akwai dan na'am idan magana ce ta aiki kuna aiki da shi kuna mitin kuna wannan to a gaskiya dai muna da buƙatar mu kula da fudul kalam din malamai suna magana mai tsanani akan yawan sakin baki cewa da yawa kalma ɗaya take haɗa yaƙi yaƙi guda kalma ɗaya take faɗanta take jawo shi yaƙi duka za ka faɗo ta kalma da za ka fusata wasu ka tunzara wasu masu iko masu ƙarfi kenan a ba zama sai an ɗauki fansa sai an fanshi sai an rama sai ka ga abu ya zama gaba an kai ga ɗaukan abin duka ko makami ko makamacin wannan to wannan shine fudul kalam kuma mun karanta faɗin Allah subhanahu wataala ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid min qawlin na kira fi siyaqin nafi ba wata magana da mutum zai yi face mala'iku sun dawwana masa ita raƙibin ati sai sun rubuta mishi ita haka magana ka aiki ce ko ta zama mai a littafin alkhairi bin Allah ko ta zama to a littafin sabo nasu Allah lafiya haka mutum ya san mai ainihin yake ciki akan wannan abu to dan uwan waɗannan su ne fudul da muka faɗa fudulul ta'am cika ciki maƙil da abinci ma abnu adamu an sharran min batan dan adam ba wata jaka da zai cika mafi sharri sama da cikinsa duk jaka za ka cika ka takire ta to matsala ce gare ka ƙasa da matsalar ciki mana ciki shine babban matsala idan ka cike cikin ka kai takir da shi to matsala ne zai saka ka kasala hana ka tashi kai nishadi wajen bautar Allah subhanahu wataala tana da azumin Ramadan masu irin ci ɗayan nan bugu ɗaya kurin lokacin an kira sallah zai ci ya sha ya ci komai to sallar magariba galibi irin nan ba zai same ta ba ko zai same ta zai yi ta cikin damuwa allah allah yake a gama ya je kuma ya samu abin da ɗan rage masa wannan lodin da ya ɗauka ya ci cingam ya sha shayi ya sha wani ɗan bijita mai aikacin musu fruit ko na abu ya ɗan rage lodin da ya yi wani kuma sai ba magariba ya yi magarbar amma zai zo ya lodi saka tarawi ba zai ta da kyau ba duk lokacin da ka cika cikin ka akwai wannan matsalar za ka samu kasala da mutuwar jiki sannan kuma akwai cututtuka daban-daban da koshi yake kawo su a likitance akwai cututtuka da yawa da wuce goni wato ainihin guri wajen cin abinci yake kawo su sanannu ne saboda ka sese sese kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce thuluthul ta'amihi thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi tun ya dinga ɗan rage cikin sa gwargwadon iko na da matukar muhimmanci sannan fudul na nazar wannan bala'i ne na hawla wala quwwata illa billah da shi da fudul mukhalata malamai suna magana su suna hada su da fudul alkalam kowanne da irin sharrinsa fudul mukhalata shine kullum kana cikin mutane koyaushe kai a irin social da ake cewa kullum kana cikin mutane ba ka lokacin za ka zauna kai halwa da kanka ka keɓanta da kanka da kai da ubangijinka da littafinka da alƙur'aninka kai da ƙwaƙwalwarka ma kai tunani kai shiru ka huta a kullum yana cikin mutane in kana cikin mutane kuwa to da kare da zomo za su zo su matse ka su shafe ka kuma sai ka fada cikin ramunsu dole sai ka fada cikin matsalolin da muhalata take kawowa sun ce take kawo har ma fudul alkalam daga muhalata ake samunta kullum kana cikin mutane ibn jauzi yana cewa shawara ga ɗalibin ilimi musamman ɗalibin ilimi muhalata da mutane ta zamanto kamar kwado yana cikin ruwa sai in ya ji la haula wala kota ya dan kosa sai ya dan leko waje dan numfasa numfasa sai ya kara nutsawa a ciki shine alaka ka da mutane ka zauna kai da kanka zunubin ka kai ma ya ishe ka ba sai ka je ka kwashi na al'umma ba kowane kare da zomo ko shin sigari kada ake ake hura maka ai ya ishe ka an ce an taba cewa wai wanda ake hurawa ya mafi wanda yake sha daukan cuta watakila watakila ba haka bane ba amma dai wannan ma matsala ne ka je ka zauna wajen ba gursimeti gursimeti shi ma daidai haka ne an yi kokona maka riga ko wajen ya ake ce masa masu ziga-zigi makera da na musulmi ya faɗa ko amma ka zauna wajen mai turare wajen malamai wajen mutanen kirki Wasu wasbiru nafsaka ma za ta wula a shi yi rujuna yurduna hau wala ta tadu ka anuhun to wannan su ne mutanen kirki za ka je kana da su to amma ya to kai kullum kana cikin jama'a cikin hira cikin harkoki cikin sabga baka da lokacin da zaka keɓanta da kanka to kana cikin matsala fudul muhalta kenan sai fudul nazar ido ido in kana zaune cikin jama'a kana daba hira musamman irin tamu ta hausawa yan zamanin sanyi yanzu kowa ya dan ya dan canza za a koma zaure za a koma sitirum amma in lokacin zafi ne ana zaune a kofar gida sharida wala da ana lissafawa wannan ya wuce waccan ta wuce ana ta lissafi haiwa ne ta kama shi subhanallah kaga takalmin da ya sa kaga yadda rigarsa ta kode kaga tayan motarsa wasu sana'a suke nan wani ya faso gari wani ya haure wani ya ja kaya aikin ke nan astaghfirullah alazim ana ta mutane hisabi kai baka kanka hisabi baka san me a gaban ka ba a lahira zaman daba ido kullum kana kallo mace ka kalli daga sama har ƙasa ta juya baya ma kana kallo amma in mutanen banza da kake tare da su ma sai a shiga sufanta ta a faɗi gidansu a faɗi asalinta a faɗi tarihinta a faɗi abubuwa da irin wannan za ka zama irin wannan yana kawo fudulun nazar wannan sun ce in ba mata ba kamina qayyim cewa wannan hudu kofin guda hudu na manta ko akwai ta biyar wannan kofin da yanzu tana guda hudu su ne kofofin sharri babba ga dan adam fudulun nazar fudulul mukhalata fudulul kalam da kuma fudul me ban faɗa ba an nazar sai kuma at'am abinci a cika ciki a take wanda Allah ta mike shi ya maganin waɗannan abubuwan guda hudu to ya mallaki kansa amma dai babu irin baki da ido baki da ido matsalar ta fi kowa saboda su ba sa baki harshen ka, kai ta magana kai ta magana baya koshi amma ciki yana da iyaka in ka cika cika ci dole dai ka tsaya ko to amma ido fa bai gajiya dan bacci dan kaɗan ya ishe shi tashi ci gaba da bannasa yanzu wannan mugun abin da Allah ya jarraba al'umma da shi musamman yara matasa abin kalle-kalle na hannu da shekara hamsin baya ko sama da haka ko kusa da haka sai an yi tattaki an je gidan sinima an je an biya kuɗi ko aka zo aka zo aka yi tv da bidiyo sai shi ma sai an je gidaje ɗaiɗai ku ne a unguwa har yanzu an goma akwai gida sunsa gidan talabijin saboda gidan aka fara yin tv ba kuma wanzu ake biya kuɗi ba su Allah hore musu dai a zamanin shekara kamar arba'in suna da tv a gidansu gidan talabijin har yanzu aka muke cewa gida to aka zo aka shige nan aka zo aka fara satellite aka yi kwamfuta to duk an wuce nan a hannunka wannan bala'i kuma ba yaro ba babba ba mace ba namiji fudulun nazar an riga an buɗe kofas wallahi ba kaɗan ba a takaice da ya kamata mutane su yi kansu hisabi musamman harkar yara dai yi wa kansa wannan shi ya jawa kansa yana da hankalinsa kuma shine in charge na kan kansa amma yaro fa kai ka ɗauki abin nan ka bashi kuma ba muraƙaba ba irshadi ba komai ba kuma larura hakan watakila amma ka haɗa shi da wannan jangon ɗin waya ya alkhairi sau ɗaya amma sai ya sharri sau ɗari ya kallo ya waye ya waye wannan abubuwan da bakin gani la hawla wala quwwata illa wannan abubuwan su suke ce masa al-fudul Allah ubangiji ya bamu ikon gyarawa babu haqqul juwari fi fi qurbil abwab al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce babin da yake bayani akan haƙƙin makotaka ya ta'allaka ne da kusancin ƙofa haƙƙin makotaka haƙƙin makotaka ya danganta ne da kusancin ƙofofi haka ya faɗa ma'ana gwargwadon kusancin mutum ƙofarsa zuwa gare ka gwargwadon haƙƙinsa a wuyanka kenan gida na ɗaya a hannunka na dama da hannunka na hagu gwargwadon kusancinsa idan ya sa kofarsa a can gefe ne shi na hannun dama shi kuma na hannun hagu kofarsa ga kofa ga kofa to haƙƙin wannan ya fi na wannan kamar da hadisin zai bayyana قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أنا عائشة لك يا من الله صلى الله عليه وسلم إن لي جارين ina da makota guda biyu fa ila ma uhdi wanne ne zan ba wa kyauta ma'ana da farko kowanne za ka yi masa alkhairi amma da wa zan fara idan zan yi alkhairi zan yi kyauta qala ila aqrib ila aqrabihima min kibaba kibawa wanda ya fi kusancin kofa zuwa gare ki wanda ya fi kusancin kofa zuwa a gare ki malamai suka ce kamar da ibn hajar yake faɗi saboda ai abin da ake bukata shine kada ya zamanto akwai kullaci tsakanin makota to wanda yake a kusa da kai kofar suna kusa da kai yaransa da iyalansa da suna kallon shigarka da fitarka da shiga iyalanka da shiga 'ya'yanka da sauransu to koyaushe sai ga an shiga da abu an fita da abu an shiga da abu an fita da abu ran dan adam zai yi lissafi zai tunani to amma in ka toshe wannan kafar abin da ka shiga ka fita din ka ɗauko ka dan jefa musu in Allah yadda za ka kashe wannan kishirwar sun san cewa duk alherin da aka samu a nan makotansu su ma sai sun samu nasu rabon saka ba su bikin ciki ba ba su damu ba ba su samu kyashi a zuciyarsu ba to kuma na kusa da kofar ka shine zai fi ganin ka na nesa da kofar ka ba dole ya ga shiga ka da fitar ka ba shi yasa aka ce ka toshe kofar na kusa sannan wanda ya fi kusa sannan wanda ya fi kusa idan kuma Allah baka arziki da wadata to kowa ka gutsara ka mika masa gwargwadon abin da ya sauwaka a gare shi amma ba wajibi bane ba game da wani malami ibn abi jamra ya tambihi za a iya duba wata maslaha din daban ba wajibi ba ne ba amma na iya duba wasu misali amma abin ce ba wajibi ba ne ba saboda ai ita kanta kyautar ba wajibi bace ba ko an ce ka yi ne saboda alkhairi ya yawaita a cikin al'umma a zauna lafiya da sauransu a ƙara danƙon zumunci wani ba sharri zai maka ba don baka bashi ba bai zai cutar da kai ba amma dai in ka bashi kuma zai ƙara danƙon zumunci wannan shine alghalib akwai mutumin da kuma an ka bashi kamar ka tsokane shi kenan ranar wani dan waya tambaya a nan wajen ko irin wannan wani in ka bashi abu ma'ana wani shi shi ne kenan musamman ina abin bai ta kare ya karya ba mun karta hadisi har ila a wancan satin ne cewa manzo sallama ya ce kada makociya ta wulakantawa ta renawa makociya ta abin da za ta bata ko mun ganganta abun ko da firsanu shatin ne ko fatan akuya kika dafa a gidanki to ki dauka ki mikawa yar uwarki wani hadisin ya ce ki yawaita roman farfesu ne aka yi naman ba yawa to a tsula ruwa a sa gishiri da magi da kafu zabo duk a haɗa ya zakwai shi kan sa ɗan 'yan ƙwayoyin nama da suka sauwaka yanka uku ne yanka biyar ne amma dai ga ruwa nan wataƙila ma sai ƙara hada biredi ka mika musu shi kenan sai su ɗan ci naman ko a ba yara daga ciki ka mata akwai iya rabo kuma ko mun gangata abu sai an raba shi sai an yi gida gida gida gida da shi an samu kowa ya samu to sai a dan masu da burodi su sha yayi musamman dai in mabukata ne in sun wuce nan sai a kintace abin da zai burge su amma duk mutum mai hankali in ka masa alkhairi ko kaka yake ba zai rena ba zai kalle ka ne ba kansa zai kalla ba ko kyauta daga yanayin kyauta shine yanayin mai ba da ita ba ne wanda ake bawa ba wanda ake bawa ta maloniya ne ba za ka iya ba shi wani abu ba amma dai ka ce wai an ce zo mu ci ya fito wani daɗi in ji hausawa zo mu ci ya fito wani daɗi ala sa ba wajibi ne ba amma dai yana da muhimmanci wato ainihin ya abin da ya kamata a daidai nan ne ibn hajar ya magana akan waye wai makocin da ake magana shine na faɗi magana a baya ya kawo athar daban-daban ya zo daga galibi na Abi Talib cewa dole yake jin kiran sallah daga masallaci to ya zama makoci to wannan makocin masallaci kenan saboda haka idan ya ji kiran sallah sai ya zo ya yi sallah amma dai ba a maganar lasifika lasifika ai <laughs> sai daga nan muna can kasan sharaɗa muna jin karatun mala abdullahi dan kan lokacin nan da da asuba muna jin kiran sallah muna jin me ya karanta ma a sallah asuba din muna ji daga can wajen masallacin juma'a na sharaɗa muna jin daro daro musamman da sanyi irin yanzu za ka ji sosai abin da ake to haka ai ba shi ake nufi ko ba a ce daga can a ce misali nan ba masallaci ni ina can ba da masallaci to Allah bai wajabta min sanata ho nan ba a sauti mujarradi inda Allah ne zai hau kan manara ko kan ake ce masa kan wannan abin sunansa mimbari a waje kiran sallah to duk wanda kiran sallah wannan ya wajiba kan sai zo wannan ya zo wannan sallar kowace tafi ta kusanci zuwa gare shi saɓanin wannan nagarta ce da imani allah karɓa mana baki ɗaya to sai kuma wani hadithin wani atharin da cikin salafin nake cewa man sallama aka subha fil masjid fa huwa jar duk wanda yake sallar asuba tare da kai a masallaci ya keɓe asuba saboda kowa yana nan a zahar an tafi harkoki har zuwa isha'i wani lokacin ba a dawo ba amma asuba duk makota ana haduwa to duk wanda kuke sallah da su a masallaci guda na asuba to wannan su ne makotanka wannan magana tana da kyau sosai lokacin haƙoƙi ya kamata a ce an san juna duka a wannan lokacin an san juna duka gwargwadon hali sahu biyar ne to yanzu da ke masallacin irin wannan masallacin shi sahun da yawa kuma za a ga sallah asuba din an cika shi tab za a ga an cika shi ala kulli hal wanda yake sallah asuba a masallaci tare da kai makocinka ne saboda idan kana da buƙatar wani abu kurin ka zo ka samu kamar shugaba dinan da ka kullum shi ana ke sallah haja minu ga can kaga kurin kana da buƙata ka zo ka dan kama ka tunda kai makocina ne aka ina bin ka haƙƙi kaza kai mun kaza shikenan sai ya maka ko waye ko wayannan masu zama a nan da yawa da yawa duk makotanmu ne idan kana can kasan dan kaya kana zuwa nan kai sallah to haƙoƙinku duka yara ta akan masu sallah a nan wajen haka ya kamata a riƙe wannan wata ruwayar ko wani wata ruwayar daga aisha radiyallahu anha cewa ta yi haddul juwari na daren min kulli janib mun faɗi wannan a baya gida arba'in daga kowane sashi wannan ya yi faɗi da yawa ya yi faɗi da yawa ba zai yi wa aiki da shi ba gaskiya a yanzu gida ɗari da ashirin kenan ko Eh, gidaje ne yanzu dai ba zai yi ba wa ala wata 160 160 eh yanzu ba zai yi ba ai wannan shine sai aka samu turwaya daga Hassan al-Basri shi kuma cewa ya gida 40 baki daya ma'ana goma gabas goma yamma goma kudu goma arewa wannan dai zai iya yiwa a guraren da suke da irin wannan layika din da za a yi wannan lissafi to amma dai na sallar asuba din yana da karfi sosai tabbas wanda za ku haɗu ku sallar asuba tare akwai kusanci da yawa tsakaninku kuma ya kamata a ce an san juna ana iya taimakawa juna ana iya cuɗanya juna gwargwadon iko قال حدثنا أبو غفار قال rahimahullah ta'ala ya ce babi da yake cewa kullu ma'arufin sadaka kowane alkhairi kowane aikin alkhairi yana da ladan sadaka ya jawo isnadinsa daga Ali bin Ayyash har zuwa Jabir bin Abdullah Allah da a gare a gare su baki ɗaya ɗan da uban duka sahabbai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane aikin alkhairi sadaka ne kullu ma'rufin sadaka kowane aikin alkhairi sadaka ne aikin alkhairi wanda shari'a ta ce wannan alkhairi ne ko wanda al'ada ta ce wannan alkhairi ne kuma shari'a ba ta saba da ita ba ballantana kuma wanda shari'a da hankali da al'ada duka suka haɗu suka ce wannan ma'aruf ne alkhairi ne kyakkyawan aiki ne to duk inda kai kyakkyawan aiki irin wannan kana da ladan sadaka kowa ku ya san me matsayin sadaka a musulunci Allah ubangiji ya kwadaitar manzo sallama ya kwadaitar akan ta amma manzo sallama yana cewa duk wanda ya sadaka Allah ubangiji zai karbi wannan abin ya rene shi akan tafin hannunsa subhanahu wataala kamar yadda ɗayan ku yake ainihin renan ɗan ƙaramin dokinsa har ya girma ya zama to haka Allah ubangiji zai karbi ko ka ka je ka ba da abu ko ko mun kankanta su ka ba da abu to Allah ubangiji zai karba ya dinga kula da shi yana ciyar da shi yana haɓakar da shi yana nunkuwa ninkin ba to duk wani aikin alkhairi da ka shi dan ka samu ladan Allah subhanahu wataala kana da ladan sadaka kamar da wannan hadisi ya faɗi to hadisi na gaba yana ƙara sharhi akan haka shi kuma ya rawaito shi daga abu musa al'ashari ashari Allah ka da a gare shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce ala kulli musulmin sadaka kowane musulmi yana da sadaka ko yana da wajabcin ya sadaka amma ba wajabci ne ba na cewa in baka ba kayi sabo wajabci ne na ma'ana wanda yake son alkhairi musuluncin sai ya cika wannan zahirin surifa bil ijma' zahirinsa alujub ala kulli muslimin sadaka duk lokacin aka ce alaika ma'ana ya wajaba a kanka dole ne ka yi kaza to amma ijma'in malamai yadda ibn hajar yake cewa ya kullu akan cewa sadaka ba wajibi bace ba sai dai sadaka akwai wajibi ita ce zakka ita ma a ce mata sadaka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wannan ita wannan wajibi ce amma sadaka ta taimako ba wajibi bace ba amma fa idan da mutum irin ta shaɗibi kenan inda mutum zai ainihin ƙulla kayansa ya ƙulla zuciyarsa akan cewa ga wani mustahabbi shi ba zai taɓa aiki da shi ba to zai iya kashe zuwa ga fasikanci amma idan bai kula da shi bane bai damu da shi bane to ba za a ce masa ya zama fasiki ba to idan da a ce mutum zai da yake bada misali shi shatibi cikin itisam idan da mutum zai shi ba zai taɓa yin nafula ba da gangan nafulfulin nan na salloli shi ba zai ba kurin ba su kai wani matsayi ba a wajensa ko makamancin haka to wannan mutumin za a iya siffanta shi da fasikanci in an kalli yanayinsa zai iya kai shi zuwa ga fasikanci don to ya rage masa ainihin imani wallahu ta'ala alam shahid sadaka ba wajibi bace ba amma wajibi ce kan musulmin da yake so musuluncin sai ya cika shine nan wajibci ne ake magana amma ba wajibci irin na shari'a cewa dole sai kai ba ce kowane musulmi yana da sadaka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalu fa illam yajid ya rasulullah to idan bai san abin da zai yi sadaka da shi ba fa qala fa ya'malu bi yadayhi naji malakan ta fal ya'mal bi yadayhi haka ne a wajenka da lam fal ya'mal ini na fa ya'malu ne to kuma ka nesa da tabanko fa ya'malu bi yadayhi ko fal ya'mal bi yadayhi duka ɗaya ne ɗaya umarni ne ɗaya kuma khabar ne kuma faduhu al'amr ma'anarsa shi ma umarnin ne idan bai samu ba in ji masu to ya aiki da hannunsa fa yanfa'u nafsahu wa huwa ya amfani kansa kuma ya sadaka yani ko mun ganganta abin da ka samu ka je kayo ice kayo faskare ko Allah kiyaye mutum a ce ya yi yasan masai ko a ce mutum ya je ya yi leburanci iskoma ya eh, ya samu da abin da zai ci to cikin dan wannan abin da ka samu din ka bayar shi abin da annabi yake nufi kenan kowane mumini kowane musulmi sai ya yi sadaka duk karancin abin da ka samu to idan ba shi da abin da zai bayar fa annabi ya ce to ya je ya aiki ma'ana shi ba dan kasuwa bane ba shi ba ma'aikacin gwamnati bane ba ba shi da wani albashi daga gwamnati da ake a wasu kasashen bawan Allah ne dai shi nan kurin dan mai ake dan kuta yomin sai ya fita ya je ya yi wahala sannan ya samu abin da zai ci to shi ma wannan da ya je ya samu abin da zai ci annabi ya ce ya amfani sa subhanallah musulunci bai san a zauna haka nan ka zama shama jika musulunci bai yadda wannan abin ba wallahi wani abu kwanan da yake damu na ne dai a kasan nan tamu tabbas jama'a suna cikin talauci da rashi da matsalar rayuwa da masu ƙarfi da marasa ƙarfi nake cewa yanayin da ake ciki abu ne wanda yake tabbas akwai uzuri ga al'umma a cikin yanayin da ake ciki amma dai yadda al'umma kuma muka ɗauki bara da maula ta zama jiki ga al'umma abin akwai ban takaci kware-kware kware da gaske don allah duk wanda yake da iko kan rage wannan matsalar ya aikata mutane da dama da masu tunani suke cewa ba matsalar rashin abin hannu ne fi damunsu ba ko rashin jari rashin jarin tunani ne fi damunsu da rashin jarin tarbiyya da rashin jarin imani shi ne fi damunsu wani ba shi da kirkira a tunani ya ga cewa bari ya ɗan yi kaza ya ɗan gwada kaza za ga wasu mazaje ne Allah musu baiwa ya wannan bai bai koma wancan bai bai koma wancan yana ta gwadawa har sai ya samu abin da zai masa amfani wanda zai rike shi amma wani ci ma zaune ne sha ma jika yana samun matsala ko an kore shi daga aiki ko dan jarinsa ya kare ko makamancin wannan sai ya ga yayi lagwab wai sai dai a taimaka mishi shi ba namiji ne yana da ƙarfi yana da ƙwaƙwalwa watakila ma ya da rubutawa ko karantawa amma sai ga mutum ya lalace ƙabilun nan mutanen da muke abokan zaman mu a ƙasar nan suna taimana dariya kan wannan abun akwai ƙabil da ba ka taɓa samun mai bara ba a cikinta ake cewa akwai ƙabil da ba mai bara a ciki kuma ba ya duma su kuɗi ba ne ba su akwai matsiyata a cikinsu amma ba sa bara amma mu an mai da abin addini an langwafa mutane mutane sun su sun zama wani irin abu to a dinga taimaka mutane ko da da shawarwari ne da tunani da kuma haƙuri da juriya don mutumin da bai tarbiyyanta akan abu ba ko ka ɗora shi a kai ba sai ka yi haƙuri sau nawa za ka kira wani naka kana ganin sa ko ka tsinci mutum ko ma yana da alaƙa da kai ka taimaka mashi ka ɗora shi akan wani abu ya gwada sai ya lamushi ya cinye abin da ka bashi ka ƙara bashi wani ya cinye wani ma ya kira shi ya bashi ya cinye ya lalatar da shi wani kaddara ne wani kuma wallahi tsaba san zuciya ne da mutuwar zuciya zan ce mutuwar zuciya shi wai kurin wai tunda da yana da uzuri ko kuma Allah sa hannunsa ya dan makale ko kafa sa dan shagube shi kenan sai daukaca shi ma'anarsa kurin shi Allah sa sa a hannun mutane yake shi ba zai iya nema da kansa ba to a dauko da al'ummu suke yi a zo a nuna a tarbiyanci al'umman mu akan wannan abu ba laifi dan ka koyi abu a wajen makiyinka annabi sallallahu ya ce a koyi wani karatu a wajen shaidan ko sadaka ka huwa kadhubun annabi ya dauko abubuwa a wajen faris da rum da ba dan farisawa da rum suna kaza ba da na hana ku yin kaza gila da annabi sallallahu ya hana da na hana ku yin gila amma na ga farisa da rum suna yi sa ku ci gaba kuma ku yi ma'ana saduwa da mace tana shayarwa da makamancin wannan saboda haka dan mun je mun ɗauko wajen inyamurai ko wajen ya na tabbata akwai wahala matsananciyar wahala sama da shekara sha biyar ko zuwa ashirin ma wani amini na a nan kantin kwari babban mutum ne mai mutunci mai arziki ya ɗauko 'ya'yansa ba na cikinsa ba 'ya'yan 'yan uwa ɗaya ko biyu ya sa su akan dukiyarsa wallahi yaran kai ka ɗauka sun tarbiyyar irin tarbiyyar sun ne mai addini mai tsantseni bayan lokaci na je madina na dawo karatu ɗaya biyu sai na ce ina wani ina wani sun yi halin ɗan bahaushe sun yi halin ɗan bahaushe shi kamar yi halin ɗan bahaushe to ai kaga in yamurai da suke yi in ka zauna da yaro sai kai shekara kaza kuna yana karkashin ka daga baya kai masa goma da ashirin shi ma tafiya je ta harkar to amma sun kasa haƙuri ba kawai wannan matsayin ba sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza har na gaza haƙuri da su na ce su tafi na sallame su da abin da zan iya sallama su da shi kuma suna can watakila su haka tasu ba su kai karfin da su dogara da kansu ba kuma nan ba su haƙura sun yi kasan yaro irin yadda ake bari yaro ɗan yaron bahaushe kai ka sa shadda dubu goma shi ma Allah da gobe ko jibi ta dubu goma na yake hankoro ya sa kwanan nan sai ya sa irin taka kana hawa motar miliyan kaza shi ma hankuwaransa ko da halal ko da haram sai ya hau irin wannan motar taka haba me abin gaggawa a ciki halinmu ne <laughs> na girgada kai ko na faɗa haka muke lamar rahimar rabbuka saboda haka matsala ce take cinmu daga nan ake kuskurewar daga nan ake samun damuwar saka wanda kuma bai kai ka ba bai kai wannan matsayin ba shi ma allah allah yake ya samu in ma ka dan kawo da kanka sai ya sace kuma yana dan Allah dan annabi giya la kaza ka kawo da kan kuma zai iya ɗauka ya saci kuma ya sa saboda kurin shi sai ya sai ya ji daɗi da kowa yake jin daɗi sai ya kyashi sai ya hasada duk kabilan Najeriya ne jin ba wanda ya kai mu nan kyashin cewa ban sani ba dai ban san ƙabilun Najeriya ba amma dai manyan kabilu da muke da su Allah ba ka suke ba mu a wannan bangaren mu muka kuwa lalacewa to bai kamata bai waje ba masu iya gyarawa su tashi tsaye ba su gyara wannan abu ai ta orientation din mutane ana wayan musu da kai ana gyara tarbiyya ban sani ba daga ƙuruciya ya kamata a canza tarbiyyar malamai masu fikira masu tarbiyar yara su fara gaya wa iyaye hanyoyin da za su cire musu wannan me zan ce mata kunata da me ake cewa mutum dole sai ya yi arziki lokaci guda ko sai ya samu abin da wani ya samu kuma bai sha wahalar da shi ya sha ba da ire-iren wani abubuwa din da yawa wala hawa wala quwwata ila billah to musulunci dai abin da ya ce ko mun kankanta abin hannunka in ma baka da abin hannunka baka gada ba ba a baka ba to ka je ka yi ƙodago ka sha wahala ka samu ka amfani kan kuma ka amfano nan ka gashi ana nasu haka ya faɗa fa ya ya'malu bi yi, fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq ya je ya aiki da hannunsa ya amfani kansa kuma ya sadaka ya amfani sa kenan subhanallah kalu fa illam yastati suka ce to ya rasulullah idan bai samu idan ba shi da ikon wannan din watakila abin hannun nasa kenan bai kai ya bayar ba annabi ce fa yu'inu dhal hajatil malhufa to ya taimaki ma'abucin bukata wanda yake cikin takura da bakin ciki Allah fan mutum da yake cikin damuwa ka taimake shi ya za ka taimaki mutum mai damuwa ta damuwarsa ba ta kuɗi ba ce ba wani abu yake so a taimaka masa da shi ko shawara ko wata hanya ko makamancin wannan za ka iya yi kai ba tare da ka kashe kuɗi ba kai ba ka da kuɗin za ka yi masa to ka taimaki dai musulmin da yake cikin matsananciyar bukata dan dai ka yi sadaka kar dai ka zauna kai baka amfani sai dai a maka ana ana ana malamai da yawa da wannan abu ana cewa malamai za su ta cewa a yi sadaka a yi alheri a bayar a ciyar amma su kuma hannunsu irin na jariri ake cago hannun ya dunkule to Allah gafarta wa malamai mu kuma almajiri da muke tahowa ka hanyar su Allah mun ba mu iko to ba hakan za a yi ba kamata ya ce na ji ta yi ƙara dama saboda haka mutum da abin da zai iya na taimakon mumini da abin da zai iya idan disin ya faɗa mataki na uku kenan qalu fa in fa'al idan kuma bai samu damar yin haka ba fa qala a bil khairi to yi umarni da aikin alkhairi ka dinga yawo ko kana tafiya bukatar ka idan ka a buɗe in ka ga wani abu na alkhairi za ka ɗan iza ka taimaka wajen wancan taimakon na masu rauni watakila mace ce watakila dattija ne watakila mara lafiya ne ka yi amfani da ƙarfinka da damaka da Allah ya baka in ba ka iya bashi kuɗi ba ka amfane shi da abin da za ka iya gwargwadon hali shine abin da ce yake nufi ya zo a ɗayan hadisi mai kama da wannan cewa idan ka taimaki mutum akan dabbarsa ka ɗora masa kayansa akan dabbarsa shi ma ka yi wannan sadaka motarsa ta mutu ka tura ka tura masa sadaka ce kar ka zauna dai haka nan baka amfani wani ba darasin kenan ka amfani kanka ka amfani wani ka kar ka zauna haka nan sai dai kai a maka sai dai kai a maka kai ba za ka yi ba saka idan ba za ka iya wannan ba to kai umarni da aikin alkhairi au qala bil ma'ruf ko ce da aikin alkhairi dai magana da ce shakkar rawi umarni da aikin alkhairi ko yara ne ka gani kai kun yi sallah ka je ku yi sallah kai ya naga baku tafi makaranta baku tafi makaranta irin wannan alkhairin gwargwado gwargwadon hali abota alkhairin sabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna mun da ake alkhairi ta duk inda suka samu dama mashhurin wani abin da ke jan hankali na ni da yawa wancan hadisin na Abu Huraira da Ibn Umar idan lokacin Idi yayi sai su shiga kasuwa suna ambatan Allah da sauti tunda an ce a dinga ambatan Allah ko kafin idi to sai su shiga suna shiga kasuwa kwanaki goma nan na wannan na sala babba shiga kasuwa suna daga sauti da kabarbari fa yukabbiru nasu bi takbirihi sai mutane sai su tuno a ah, kaji abdullahi bin umar yana kabbara a ah, ashe fannin kwanakin kabbara ne shi ma sai dauka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar kurum shine karantarwa da kuduwa ko karantarwa ba example ka buga misali a gani a aikace sai wadaka sai su zagaya kasuwa suna alkhairin suna faɗi suna faɗi saboda kurin jama'a ainihin su ɗauka su masu aikata wani amurni da ake alkhairi ko kuma sarihi jama'a a yi kaza jama'a ku ambaci Allah a tuna Allah a karatun alkurani ko za ka iya 'yan majalisa ka je yi musu nasihar umarnin mana asalama cewa in mutum yanzu akan hanya akwai haƙoƙin hanya akwai haƙoƙin hanya to in ka zauna akan hanya ka tare hanyar sai ka zauna labudda to ka kiyaye wannan haƙoƙin ka rinsa idan ka ka wani da ake alkhairi ka hanyar gabar munkari ka ɗauke wa mutane aza da sauransu an yi kan alkhairi da yawa da mutum zai taimaki kansa ya taimaki mutane da aikatawa ko kai ba za ka iya ba za ka sa mutane ka faɗakar da su su aikata to idan bai iya wannan ba fanji sahabbai sahabbai suna tambaya a sallallahu ainihin kurfa kurfa ta alkhairi fa in lam yaf'al qala falyumsik an shar fa innahu lahu sadaqa idan ma ba zai iya komai ba duk wannan abin bai dace da su ba wataƙila ba zai iya umarni da ake alkhairi ba ko dan sa, ana ganin yaje ya gaya mutane ko mutanen ba su da kirki ba su da mutunci tunda an ce kai tunatar lokacin da tunatarwa za ta yi amfani ka san ba ta amfanar ba za ta kawo matsala ma to in kana cikin wannan yanayi to annabi ce falyumsik an shar to ka kame gabarin sharri ka kame bakinka gabarin zagin mutane ka kare idan ka gabarin ainihin kallon wulakanci da kallon kwakwa kallon haram ga mutane kallon al'auran mutane al'aura ta cikin gida ko al'aura ta karkashin tufafi duk al'aura ce ta cikin gida shi ne ka je gidan mutane kana ƙoƙarin sai ka hango mai a ciki ta karkashin tufafi kuma mace misali ka dinga kallon wannan yanayin jikinta ko wani abu to dukka kame kanka gaba nan shar fa innahu lahu sadaka shi ma alkhairi ne sadaka za a baka akan wannan abu kamar ka amfano wani kenan in dai baka da wata kofa sai wannan to kamar ka amfano ne ka aikata masa alkhairi hanyoyi daban daban daban daban na alkhairi amma da mu mu dai a nan wajen da buhari yake koya mana al'imam rahimahullahu ta'ala ne mumini duk inda ya motsa akwai alkhairin da zai iya yi kada ka zauna hakanan kada ka zauna hakanan sai ka yi alkhairi sai ka taimaka sai ka kyautata wa al'umma da girma ko da kankantarsu in za ka yi abin da ya shafi duk al'umman musulmi shine babban abin da mata in ba ka iya ba ka sauko zuwa ga ƙasarka in ba ka iya ba zuwa ga jiharka in ba ka iya ba zuwa ga local government ɗinka in ba ka iya ba zuwa ga mazaɓarka in ba ka iya ba zuwa ga unguwarka in ba ka iya ba zuwa lokonka kai maƙotanka kai cikin gidanka kowa na buƙatar alkhairi sadaka aka ce kada ka zauna ba yi sadaka ba wani abu da dr nura yake ce min ya faɗa da zama ne da shi na ce masa ya gaya mu me ya karantar kada in ji ya ce min daga cin abin da ya faɗi duk abin da za ka aikata ko na mummunan aiki ne ko na ka tuna ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake to kacin da annabi yake da ungu ungu da alheri ga al'umma hmm? duk wani abin da ya zo maka za ka yi abu na huluk za ka yi wani abu huluk za ka yi wani abu na ɗabi'a to kacin da manzan sallam yake musamman idan mummunan aiki ne ka so za ka yi za ka yi wata keta za ka yi wani rashin kirki da rashin to ka cina manzo Allah sallama ma'ana kai kullum abin da ke cewa ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni ahlus sunna ne ni masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan haka yake mu muna muka kyawun zato ni ma kai mun ni ma insha Allah ta'ala ina fata ni ma haka nake to amma a ce kai kullum rayuwar annabi ta yi gabas kai kuma taka ta yamma ai baka kanka adalci ba baka zama hakan ba to annabi sallama mun sha faɗi malamai sun sha faɗi kowa ya sha karantawa ya sha ji kullum amfanin al'umma yake nema ba kansa kaɗai yake yiwa ba ba yan gidansa kaɗai yake wani tanin yan shi'a kenan yan shi'a sun ce ai baki da addinin ma na yan gidansa annabi ne kawai wannan kare sun to ai su ba su da hankali ba tarbiyya abin na cikin gida ne kawai saboda duk sauran ba su da rabo addini amma na ba haka yake ba bal sarauta ma ta dinga haihuwa ɗana zai ci ɗana ya ci annaba shi ya koya mutane wannan abun ba abubakar ya bawa abubakar ya bawa umar umar ya bawa uthman uthman ya bawa ali duk ba wanda yake dan gidan su wani kabilu ne ma daban-daban banu adiyin banu taimin banu umayya banu hashim su hudun nan duka aka suke daban-daban al'umma su ne suke ainihin ayyana su da larura da bukata da sauransu to wannan shine musulunci amfanin al'umma ba amfanin kaina ko amfanin gidana ba amma ibda bi nafsika sun bi man ta'ulko ka fara da kanka sannan al'akarab fal aqrab ka dinga yada alkhairin har ya yadu karka wace wace bishiya ce ake cewa na gindinta baya shan inuwarta ginya ko eh, to karka zama kamar wannan na gefen ka tukun na karkashin ka ya fara samun amfanin ka sannan sai kuma ka dinga yaduwa kana yadawa har zuwa Allah wani ka samu dace. Babu bin kalami wa qala Abu Hurairah radiyallahu anhu jazakallahu khaira irin wancan hadisin shi ma na koya mana kyautatawa imam al-bukhari rahimahullah ya ce babu tsibil kalam babun daɗaɗa zance daɗin zance shi ma alkhairi ne shi ma sadaka ne shi ma adab ne ake so ka koye shi zamanto jikinka ba mutum kullum ya buɗe baki sai a je yana kundumo a sharba misali kawai dinga faɗan ƙananan maganganu masu zafi masu ciwo ko ya ta gigare-gigare an gane gigara ma'ana habaici eh, mai ake cewa ɗan banda habaici guga zana kullum a ce magana akwai wanda suke so kullum a tunaninsu wai irin jama'a da hasada suke musu ko irin wannan mutana kowa ma hasada yake masa saboda duk magana da zai yi abin da yake lissafi kamar kishiyarsa ce zai ainihin gigara masa ya gaya masa magana da ka ya faɗi magana shi kuma haka zai fassara ta cewa kurin so kake ka nuna cewa shi bai isa ba wulaƙanta shi kake so kai za in yi tashi mayarwa sai mada ita kai kuma watakila ghafilatu musanati ne musanati ghafilati ba ce ka ba ta nan wajen baki ɗaya ba ka nan baki ɗaya amma shi sai ya fassara ta kuma har ya ɗora raddi a kanta to ana san tsibil kalam magana mai daɗi qala abu hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ya roto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa tayyibatu sadaqa kalma da dada ma sadaka ce kalma mai daɗi sadaka ce kala dan uwanka ka gaya masa magana mai daɗi larabawan saudiya sama da wani alkhari ina kwadatar da mu a kansa da yawa ko laifi kai ba ƙaramin laifi za ka yi ba inda kana cikin matsawi'a da suke cewa ustazai masu addini ko laifi kai za a yi maka gyara ko za a ka ta da hadaka Allah ya ya ka Allah shirye ka ya baka ce kaza ba irin abun na gata irin da Allah subhanahu wa ta'ala ya manzon sa ko afallahu anka lima abin talau sai an fara tukuna an wanke an share hanya kar ka dauka cin mutuncin ka ake so a yi amma Allah ya ka Allah ya shirye ka eh, amma me yasa ka ce kaza to irin wannan magana ce mai daɗin dadadawa mutum ko laifi yayi ka saba wa bakinka wanda ya bata maka ma ba za ka gaya masa baka ba tsinuwa jama'a ba abin ba abin kirki bane ba alalace ta fasikai da fajirai da yan bid'a irin yan shi'a yan shi'a addinin su tsinuwa kullun sai sun tsinuwa kullun ta Allah in dan shi'a bai tsinuwa ba to bana jiran nan yana da sallah eh to ai saboda a sallah zai tsinuwa a wajen sallah zai tsino in ya ga wani abu ma sai ya cinano bakinsa sai ya faɗi sunan wani sahabi ya tsine sai dai in sabon shiga ne wanda bai san dawan garin ba amma sun yi sallah ai wannan bugun cinye da suke yi an san cewa tsinuwa suke yi abubakar umar usman sannan in sun yi sajada za su yi salati ga annabi da alayansu kuma su tsine wa makiyansu makiyansu kuma a wajensu shine sahabban manzan Allah sallallahu su ne makiyan alibaiti irin wannan abin in sun je saudiya aikin su tsinuwa su je su zauna a gaban baki'a suna kuka suna kuka suna tsinewa sahabbai da suke cikin baki'a din sai nasu ina su kawai nasu kuma nawa ne duka duka mutum goma sha biyu ne duka sahabban dubu sittin dubu saba'in dubu ɗari mutum goma sha biyu ne kawai a gana ba addini ne ba ba addini ne ba addinin tsinuwa ba addini ba ne ba so aka kai ma karka zama mutum mai yawan tsinuwa ko a addini ko ba addini ba ko dan bid'a ko shi din ba ka da riba ka zama ka ci tsine masa alkur'ani ma da aka ce za ka naka nemi tsirin Allah daga shaidan cewa aiki shi din shaidan din Allah ne tsine masa ba kai kake cewa masa ba tsinewa ba kai dai Allah tsare ka da shi a'udhu billahi minash shaitan ar-rajim ina neman tsirin Allah daga shaidan tsinanne shi din sifar sace Allah riga ya tsine masa tintini kurin kai labari amma ba ce aka kace Allahumma al'ani shaitan Allahumma al'ani shaitan a ce in kai sallah ka dinga tsinewa shaidan ba ya saka lam tubathu la anina ba ai ko ku don ku dinga tsina tsina ba amma wasu mutanen Allah ya jarrabe su bini bini tsinuwa magana tsinuwa tsinuwa zagi zagi zagi kuma wani ya dauki wannan abin addini wallahi ko dan bid'a ne ka zauna ka dinga sana'a ka shine ka dinga tsinuwa kai ma ka zama shi kai ma ka zama shi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ka ce kullu sanyi tsinuwa a wanda an fasu nan dan bid'a sai ya Allah <laughs> kaza la'natullahi alaihi eh, na la'natullahi alaihi tabbas hakan amma ba koyaushe ba tsinewa mutane ba wannan ba ne ba amma ana tsino mutane da sifa ala la'antullahi ala zalimi haka ibn taymiya yake cewa ko a maganar nan ta yazidu da yake cewa ce mu ba sana'ar mu bane ba magana mai ta tsine wa yazidu yazidu kan ba mutumin kirki bane ba kuma yayi banna bai daidai ba amma ba sana'ar mu bane magana mana tsine mu sai dai mu ce ala la'antullahi ala zalimi duk wanda ya kashe Husaini ko jamka akan kashe Husaini Allah ubangiji ya tsine masa Allah ya masa kaza wannan shine kaulun amma ba wai mu zauna mu sauransu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan hadisin na adi hatim an sallallahu ya ambaci wuta sai ne matsarin Allah daga wuta wa sha habi wajihi kamar ya bata fuskarsa a'udhu billahi irin wannan ka gatsi na fuska annabi ya ambaci wuta ya sufanta wuta ya yi wani bayani akan wuta sai ya bata fuskarsa ya gatsi na fuska ya bata fuskarsa thumma zakara nara ya kara maimaita faɗin wuta jama'a ba ma junan mu wa'azi annabi a majalisi daya ya ambaci wuta ya tuno wuta ya yi magana kan wuta ya ce a'udhu billahi minan nar na'udhu billahi minan nar wa min hali ahlin nar na'udhu billahi minan nar wa min hali ahlin nar haka yake cewa idan ya tuno wuta nan ne matsarin Allah daga wuta da kuma yanayin yan wuta haka a zama daya in ji shuba ya ce tabbas ba na hukunta annabi ya faɗi haka sau biyu ban sani ba ko ya ƙara ya faɗi na uku shuba mai ruwaya ne ba sahabi bane ba tabi'i ne za ka tabawa ta ne ma za ka ce bai sani ba annabi ya ƙara akan biyu amma tabbas dai annabi sau biyu yana faɗan wutan nan a wannan majalisin sannan annabi sallama kuma sai ya gaya mutane me ya mafita daga wuta ittaqun nar wa bi shiqqi tamra ku guji wuta ku kiyaye kanku da wuta ko da da sadakar tsagin dabino ne ko da sadakar rabin dabino ne karkare na sadaka ko kaka take naira hamsin din nan naira biyar naira goma Allah karka batta na'am sadaka maganin masifa haka take saboda haka ko kaka ne kai sadaka ya fi muna ba ma son bara amma ina zaka ba mutum naira biyar naira goma ka ji kaca ka yi sadaka sai masu bara din za zaka yi da babu wawa wani lokaci ai gwara da shi eh da babu wawa gwara da wawa ka dan bashi tunda dai ba ka iya maganin su lokaci guda ba kai dai kai ta karatu kai ta nasiha kai ta shirya abubuwan da aka wayar da mutane kai amma kuma in ya zo ya roƙa ya zaka amma sa'ila wala tana haɗa ka ce ka bashi to naira biyar naira goma da ka bashi an ce ai rabin dabino ai ba fi naira biyar ba ko hayan dabino kwaya ɗaya na Allah almustan to ga wannan shawara na ce mutane ne ba sa sadakar da kyau shi yasa ma barar ta yawa gaskiya ne kuma da ana sadakar da kyau da an watar da wasu masu baran da duk sun bari an dora su akan turba sana'a ko jari ko wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko rabin dabino ne ka bayar dan ka da kanka daga wuta haka ne da ka bayar ka ƙara taki ɗaya rabanka da wuta in ka ƙara ka ƙara wani takin in ka ƙara ka ƙara wani takin ka nisanta kanka daga wuta in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun fa bi kalimatin tayyiba idan kuma baka samu abin da zaka bayar ba da rabin nan ne to kalma mai daɗi kalma mai daɗi Allah ya muku albarka kaga wasu mutane suna irin aikin gayyan nan kai baka da karfin da zaka yi dattijo ne ana aikin gayya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 بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب